Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rido amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkanmu da saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jumai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na kasar Italiya za su jagoranci taron ministocin harkokin kasashen waje akan kalubalen matakan tsaro. 'Yan kungiyar ISIS sun kai hare-hare a Iraq da kuma kasar Yamal inda suka kashe mutane 54 a ƙasashen biyu. Tsaffin ministocin ƙasar Faransa guda bakwai mata ciki har da shugabar asusun IMF sun ce ba za ta sabu ba domin ba za su sake yin shiru ga cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar Faransa ba. To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Borno domin ku da aka kame wasu a sansanin 'yan gudun hijira da hodon koken. We arrested three members of civilian JTF. Kwamandan ya ce mun kuma kame wasu membobin civilian JTF guda uku. Kana daga Maiduguri sai mu shiga jamhuriyar Nijar inda aka kammala taron a kan tsaro na kasashen da ke yankin tafkin Chadi. Kowa ya amince da in ana so a fitar da cikin wannan fitina. Dole ya kamata a yi nazari biskan ya ne za a samarwa matasa aikin yi. sannan za mu kawo muku rahoto a kan shirin zaɓe na ƙananan hukumomi a jamhuriyar nijar sai ibrahim alfa ahmed ya shigo da shirinsa na ciki da gaskiya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya buƙaci goyon bayan ƙasar saudi arabia wajen ƙarfafa yarjejeniyar rashin tsokanar faɗa tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawayen ƙasar kafin taron da za a yi wani lokaci a cikin wannan makon domin tattauna rikice-rikicen yankin. John Kerry yana ƙoƙarin samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Siriya wadda take da girgire. Sakataren harkokin wajen Amurkan ya gana da Sarki Salman wanda a ƙasarsa ke goyon bayan 'yan tawaye da suke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriya kamfanin dillancin labaran saudi arabia ya ba da rahoton cewa john kerry ya tattauna yadda al'amura suke a ƙasar Siriya da abokin aikinsa na ƙasar abdul aljubair a jiya lahadi ne mr kerry ya tashi zuwa vienna inda shi da ministan harkokin wajen italiya za su jagoranci taron ministocin harkokin kasashen waje a kan kalubalen matakan tsaro da kuma samarwa sabuwar gwamnatin libya goyon baya har-hare da 'yan kungiyar isis suka yi kai jiya lahadi a ƙasar iraki ya kashe akalla mutane 29 kana ya raunana mutane fiye da 70 jami'an iraq sun ce hari mafi muni da kungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ce ke da alhakin kaiwa shine wanda a kai akan masana'antar gas da ke kusa da birnin bagadaza daya da ya kashe akalla mutane goma sha hudu kana ya raunata mutane 27 'yan sandan kasan sun ba da labarin cewa a wani wuri a birnin bagadaza kuma hare-haren bamamai guda uku daban-daban sun auna unguwannin da ake hada-hadan kasuwanci su kashe akalla farar hula takwas da raunata mutane 28 a can kasan yamalma ma kungiyar isis ta yi banna wani mai harin kunar bakin wake wanda yake tsaye yake tsaye akan layi a cibiyar daukan karatun yan wato kuratan yan sanda kusa da birnin mukalla mai tashar jiragen ruwa a kudu maso gabashin kasar ya tarwatsa kansa ya kashe akalla mutane 25 mutane 60 ne suka ji rauni shi ma kungiyar isis ta sa sanarwa a yanar gizo tana ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bom wannan hari shine na biyu da kai a birnin mukalla cikin mako guda To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tsaffin ministocin ƙasar faransa guda bakwai mata ciki hadda a shugabar asusun imf christine lagarde sun ce ba za su ƙara yin shiru akan cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar kasar faransa ba jiya lahadi a cikin mujallar kasar da ake buga mako-mako mai suna jonaldo de mache matan suka lashe takobin wallafa dukkan furucin cin zarafi da musguna musu da ake yi da kuma irin halayya da maza 'yan siyasa suke nuna musu daukan wannan mataki ya biyo bayan 'yan kwanaki bayan wasu mata guda tara sun yi kuka ko kuma sun yi zargin cewa muƙaddashin kakakin majalisar wakilan faransa ya ci zarafinsu tuni dai muƙaddashin kakakin mai suna dennis baupin ya yi murabus amma ya musanta zargin da matan suka yi kuma ya yi alkawarin kalubalantar wannan zargi hukumar zaben kasar zambia ta ce a hukumce yau litinin dinnan za a fara yakin neman zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar kasa da na kananan hukumomi da za a yi a kasar a ranar 11 ga watan agusta idan allah ya kai mu shugaban hukumar zaben kasar mai shari'a esatu e chulu ya kaddamar da binciken rajistan masu zaɓe na wucin gadi a lokacin wannan aiki ko ake ko shiri an buƙaci waɗanda suka cancanci yin zaɓe su tabbatar da gaskiyan bayanansu a rajistan zaɓe na wucin gadi kafin a tsara sunayen waɗanda za su yi zaɓen a jamhuriyar dominican kuma waɗanda suka cancanci yin zaɓe sun fara kaɗa kuri'a da ake sa ran sake zaben shugaba da nilo medina a zagaye na farko na zaben ƙididdigan jin ra'ayin jama'a da aka yi kafin zaben ya nuna cewa tana yiwuwa shugaba medina ya samu fiye da kashi 50 daga cikin 100 na kur'un da aka kada domin kaucewa yin zaben fidda gwani tsakaninsa da ɗaya daga cikin 'yan takara bakwai da suke kalubalantarsa Jami'ar shugaban ta democratic liberation ta shekaru goma sha biyu tana jan ragan mulkin kasar labaran duniya kenan wuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc bari buɗe taskar rahotannin daga jihar Borno Najeriya inda hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLA ta kame wasu mutane da hodar koken a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar hana sha da fitaucin miyagun kwayoyi wato NDLEA ta ce ta kame wasu mutane uku da hodar Iblis da ake kira koken a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. Shugaban hukumar NDLEA na jihar Borno barista Joseph Ona ne dai shida wa manema labarai a wani taron faɗakarwa kan illan shan miyagun kwayoyi da suka gudanar a garin Maiduguri. something, something IDP even in we have somebody with large quantity of ya ce yawaitar ta'amali da miyagun kwayoyi abu ne mai tada hankalin gaske garin yadda akan kama tabar wiwi da kuma irin wannan hodar iblis da ake kira koken ya ce nan ba da juma ba za mu gurfanar da su a gaban kuliya ya ce mun kuma kama wasu mutane goma sha shida da ke alaka da tabar wiwi a irin waɗannan sansanin yan gudun hijira 112 uh, kilograms of uh, Indian hemp from his house in an underground warehouse. ya ce mun kuma kame wani mutum a nan cikin garin maiduguri da ya ɓoye irin wannan tabar wiwi mai nauyin kilogram 112 a cikin gidansa wadda ke nuna mana cewa ana hada-hadan irin waɗannan miyagun ƙwayoyi da kuma tabar wiwi a tsakanin al'umma kuma mu za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa mun rage irin waɗannan mutane da ke ɓata tarbiyyar al'umma. We ah, a boldly written on The is civilian of Moba local government. They come from Kareto. They came with charms. arms Kwamandan ya ce mun kuma kame wasu membobin civilian JTF guda uku da suka fito daga garin Kareto na karamar hukumar Mobar da kuma civilian JTF din a rubuce a jikin motar na karamar hukumar Mobar dauke da wasu layu da makamai da kuma wannan tabar wiwi cikin motar wadda kuma sati mai duba zan gurfanar da su kuma ba zan saurari duk wanda zai yi mun magana ba na riga da na ga mai girma gwamna a cewar kwamandan Alhaji Abubakar Valade shine shugaban kananan dilla dalalin masu sai da magunguna a jihar borno ya soma ne da mun bayani game da mahimmancin wannan taro kamar haka wayar kan jama'a kuma game da yadda ake shan kwaya ba kai ba giri kuma yana bata mana yara yana bata mana society shi na san mu shirya wannan taron bita nan saboda a wayar kan jama'a duk wani magani ana yin shi ne saboda a sha don a warke saboda wani cuta eh. su kuma suna amfani da shi ne wajen bugarwa eh. kamar ba ku gani ya kamata a ce kun dinga neman takardar shaida cewa likita ne rubuta kafin a bada wannan magani haka ne yawanci yawanci magungunan da mu muke sayarwa masu kai da medicine da over counter drugs wanda drug na bai nemi prescription na likita ba ah. amma wannan kwayoyi wannan ba mu ne muka sai da su ba ana fasakwarin shi ne ana shigo kasa da shi yana fata mana gari yanzu dai kididdiga na nuni da cewa mafi yawan marasa lafiya da ke kwance a asibitin masu fama da tabin hankali na samun wannan matsala ne sakamakon ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda kuma akwai bukatan ƙara wayar da kawunan jama'a game da sanin illan ta'ammali da miyagun kwayoyin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar ba baya sha To Allah kyauta daga jihar Borno sai jamhuriyar Nijar inda can ma aka gudanar da taro a kan harkan tsaro a kasashen yankin tafkin Chadi. Tamar Abari ta ce taron ya cin matsaya akan batutuwa da dama. Ga dai Tamar din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. samawa matasa aikin yi shine muhimman matakan da mahalarta taron suka amince a kan shi kamar yadda malam musa cangari na kungiyar alternative espace citoyen ya shaida kowa ya amince da in ana so a fitar da cikin wannan fitina dole ya kamata a yi nazari biskan ya ne za a samarwa matasa aikin yi don matasa in basu da ayyukan yi za su iya su shiga cikin wannan hanya ta fitina kowa ya amince da ya kamata a kula da wannan kuma kowa ya amince da duk komi ake yi ya kamata a yi tare da shawara da jama'a eh, da wakilansu ko sarakan galgajiya ko waɗanda suka zaba su kansu jama'a ya zamanto ana shawara ana daukan magana da mutane suke yi sun da duk abin da ake yi ana cewa don saboda kyautata rayuwarsu ne ake kenan ya kamata a dama da su kuma a saurare su to kenan wannan abubuwa abubuwa ne muhimmai zai kawo wani sabon lo cikin eh, siyasan da aka sa gaba na fuskantar wannan matsaloli na tashi hankali eh, na buskan harakan boko haram kenan wannan eh, in dai hakuma su dauki wannan magana wani sabon sallo ne wani sabon sadi ne wanda in dai aka bi wannan mun tabbata da za a ciwo kan matsala. Shi kuwa Muhammad Shuwa magatakarda na kungiyar sarakan gargajiya daga Abadam a Najeriya cewa ya yi sun gamsu da duk shawarwarin da aka tseda wajen wannan babban taro za kuma su tattara jama'ar su idan suka koma gida su kara jaddada musu abubuwan da suka tafi da su. wannan taron da ya lamarci kuma za mu ci gaba da za mu sake mun je can ma kuma za mu yi organizing din mu kira su su abin da muka tattauna ya za mu yi samu kofa da wanda za mu hada kanmu mu yaki abin da zai yake mu to alhamdulillah yanzu abin muka saida tattaunawa da muka yi za a tura zuwa shugabannin mu a sama mu kuma mun je mun tashi za mu kai can a shiga shugabanninmu wanda suke can gida gashi abin da muka tattauna matakin da muka dauka ba mataki daya ba ba biyu ba ya kai kamar goma sha biyar matakan da muka dauka saboda haka amma haɗin kai din shine na fari in kan mu hade duka kasashen da suke muka taruwa nan insha Allah za mu ci nasara dama wayannan da suke mugayen da suke koran mu da muka fita gidajen mu da sauransu muna so mu koma gida amma ba dalili dalilin da muka tura gwamnatinmu cewa a hada karfi da karfe daga kasa muka samu information da kuma muka samu labari mu tura manyanmu a gurguje da su kuma wanda suke da makami wanda za su zo su taimaka mu kuma za mu taimaka musu da abin da yake daga gare mu in kuma kasashen waje na sama su kuma su taimaka mana abin da ya wuce karfin mu insha Allahu yanda muka tattauna da muka yi wannan insha Allahu za mu samu zaman lafiya da alama dai eh akwai alamai abin da muka koma abin da za mu mai da hankali wannan abin ya taso za mu tashi mu samu karkashin shi sai mu ciro wannan zan ce root ko kuma abin da zai kawo wannan din shine za mu ke so mu cire shi itacen da ka samu ka cire root nashi sai mutuwa zai yi tamara bari sashen hausa na muryar amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To madalla har yanzu muna cikin jamhuriyar Nijar din amma wannan karo akan zaɓe hukumar zaben ƙasar ta fitar da jadawalin zaben ƙananan hukumomi. Ga su Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sabon tsarin jadawalin zaɓuɓɓukan na kansiloli da na majalisun karkara wanda shugaban hukumar zaɓe mai shari'a bube ibrahim ya sanar a ƙarshen wani taron seni ya bayyana cewa a ranar 8 ga watan januwari na shekarar 2017 ne 'yan ƙasar ta nijar za su halarci runhunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a saboda haka za a ci gaba da karɓar takardun 'yan takara har zuwa ranar 24 ga watan oktoba na 2016 kafin a buɗe yakin zaɓe a ranar 29 ga watan na oktoba jam'iyyar pnds tarayya mai mulki take a ta bakin sakataren watsa labaranta na birnin tawa muhammad abdulkader ta bayyana gamsuwa da wannan jadawali mun gamsu kware ko wani ya yi rawa balantana dan makaɗi abin da ya samu ka gamsu mu abin ya hi gyaran mu ma saboda dalilan da hujjojin da ta hibadawa kaga in aka yi shiga wancan lokaci lokacin damana ne amma in an kare ayyukan gona an kare komi da komi kenan lahiyar mu lahi hankalin mu kwance mu wanga jadawali ke gyarawa saboda jama'a sun kare aikin su sun kare komi da komi kenan lahiya launi sai a saki dawaki in ya so kaga abin mamaki sai dai mai magana da yawun jam'iyyar MNC nasara ta yan adawa Rabiul Alhaji Kane ya nuna shakku dangane da shirin na hukumar zabe wacce ya ce ta nuna gazawa a zaɓuɓɓukan da suka gabata mutumin gaskiya ke zaben gaskiya wanda ba mutanen gaskiya bai yiwuwa ya maka zaɓe na gaskiya wanga mutanen ba gaskiya ba suke so da sayanin da gwamnatin duka kansu guda tunda yaushe ne ita hukumar zaɓe akwai abin da dokar ƙasa ta ce ga da ya kamata a yi amma shi ya zo ɗauki doka kan shi ya bada yaushe ne dokar ƙasa za ta zama karkashin dokar ka kai shugaban zaɓe tun daga nan muka san ai doka ta ba shi incin ba ya zo ya ce doka eh, eh, eh, za a zaben zaɓe na shaidu doka bata ba shi incin wannan ba amma ya hito ɗauki kuduri ya ce ya ba izini a zo a yi zaɓe na shaidu alhali dokar ƙasa ta hana a can baya sau biyu hukumomin kolin kasar niger tare da izinin majalisar dokokin kasa ke kara wa magadan gari da kansilolin da'irorin kasar wa'adi saboda dalilan samar da kyaukyawan shirin gudanar da sahihin zaɓe matakin da bangarorin siyasar kasar suka yi na'am da shi yayin da masu rajin kare demokuraɗiyya ke nuna rashin gamsuwarsu a kai saboda a cewarsu alama ce ta rashin ba zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi mahimmanci duk kuwa da cewa ita ce hanyar ba talaka cikakkiyar damar zaben wakilansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To mun gode su Sulaiman Mumunu Barma har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A mu da ya gabata mun je yadda Sani Shaga ya yi ta jan ɗan damfara wanda ya ta jan ayoyi tare da nasiha duk ba tare da ya san cewa ana naɗar maganganunsa ba ne, sannan yana jaddada sirri domin duk wani ɗan damfara baya son wani na kusa da wanda yake son ya damfara ɗin ya ji wannan maganar, domin kuwa sun san cewa hanya mafi sauri ta bankaɗo wannan damfara tasu kenan. To Sani Shaga dai ba shi kaɗai ke sauraron wannan ɗan damfarar ba. har da mai ɗakinsa da ma wannan fili na ciki da gaskiya wanda a kullum ya kira ɗin mukan saurari abin da yake faɗa bari mu ji yadda aka doshi matakin ƙarshe na bayyana wa ɗan damfara cewar shi ne aka damfara ko ake damfara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana. muhammad Sani, ina kwana. Lafiya lau, ina gajiya. Ba gajiya Muhammadu Sani. Al'amura. Ya fiya kalau ya gida. Ya ah, lafiya lau. Ya ya iyalin naka. Allah lafiya lau suke. Muhammadu Sani Ubangiji Allah yi maka albarka Allah ya sa a gama lafiya. Amin amin. Ubangiji Allah ya ji gama haifa Muhammadu Sani. Amin amin. kuma ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kare maka dukiyarka ya tsare ka da tsarewarsa kamar yadda zan Allah yake cewa innamal muslimuna ikwatan fa aslahu bain akwaitu ka musulmi dan uwan musulmi ne sai dai mutane gyara a tsakanin mu. kuma Allah yana cewa cikin alƙur'ani wala walal makara yi labi bi hali hmm. kar ku gina ramu mugunta ga yan uwanku kar ku yi mugunta ga yan uwanku wanda zai gina ramu mugunta to ya gina shi gajere ba mamaki ne gina babba ya fada wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya kare mu daga azabar wuta amin Muhammadu Sani, Allah ya yi maka albarka, Allah ya sa ka gama lafiya. Kuma Allah ya kyauta farkon ka ya kyauta bayan ka. Allah ya kare ka daga sharrin makiya mahasada. Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi duniya da lahira. duk abin da ba za ka iya ba ubangijin ma Allah ya iya maka duk abin da ya fi ƙarfinka Allah ya fi ƙarfinsa. yi an sara mugun ji mugun gani ubangiji Allah ya kare ka ya kare zuwa Amin amin. Sani mun yi karatun Alƙur'ani mai tsarki kuma yau ma an Allah ya da za mu gabatar da sauka ta Alƙur'ani. Ina so godiya masha Allah. Za mu yi maka addu'a za mu saka kuma cikin addu'a Muhammad Sanusi. Ina godiya. Eh ka gode wa Allah domin Allah shi ne abin godiya. Allah ne ke cewa Alƙur'ani zai ceto na gobe kiyama kuma Allah ya ce azumi ma zai ceto na gobe kiyama ko ba azumin wata ramadana ba ko da azumin da Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar litinin da ranar alhamis zai ce in ji Allah to saboda haka muhammadu sani karke amana karke alƙawari. wannan gaskiya ne kuma karke sirrinka a tare da kai wannan gaskiya ne wannan baiwa ce Allah yi maka bari in maka addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'alta wa anta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin To Allah dai ya biya wa sani sa domin kuwa ba a cuce shi ba ba a damfare shi ba kuma lokaci ma ya yi da zai bayyana wa ɗan damfarar cewa shi fa ya sa abin da ke faruwa. To amma zai fara ne da jan ƙafarsa tukunna cewa ai ya riga ya aike masa da kati na MTN na dubu goma sha biyar na farko daga cikin na dubu talatin da suka yi magana kai. alaikum. Wa alaikum salam. Barka da yini. Barka dai Muhammadu Sani. An yi lafiya? Lafiya kalau Muhammadu Sani. Masha Allah. Ya gida. Ah, lafiya kalau. Ya iyalin ka Muhammad Sani. Lafiya kalau. To masha Allah. Madalla. Na ce ka ga katin ko? A'a ban gan shi ba guda na nawa aka turo. Na dubu goma ne yanzu aka turo. A sha biyar. na dubu sha biyar to gaskiya ka ƙara duba aka sake turowa. To. Eh ni ban gan shi ba. A'a na turo ko. Eh to ka ƙara turowa dai. To. Yawo saƙon ba. Eh. An duba a tsanaki aka turo? Eh a tsanaki aka turo shi. Eh na ce ba? Na. Na ce to ni na ce kamar da yadda kake yi man addu'a. Na'am. na ce ubangiji Allah sa addu'o'in da kai min Allah sa duk su bi ni amin kai kuma ubangiji Allah ya shire ka amin ubangiji Allah ya tona ma asiri kaga ka ce ubangiji Allah ya sa aniyar ka ta bi ka ubangiji Allah a ubangiji Allah dai Allah ya tona ma asiri dai kaji kaji ka yi shiru ka kyale ne To, ni na so ka ce aniyar ka ta bi ka. Ubangiji Allah ya tona ma asiri. Allah ya tona ma asiri kai kai ma Kai Allah ya tona ma asiri. <laughs> Ita ma matar Sani ta sanya baki a ƙarshe. Hello? Ina jin ka. Kana ji na? Eh. kai ko gaskiya ka bar wannan abin da kake yi Yadda kake da ilimi kamata ya a ce ka buɗe makarantar allo ya yi ma sauki da abin da kake aikatawa haramun ne ka sani to gaskiya ni ina baka shawara da ka ba aikata abin da ka ba aikata abin da kake wallahi zaka haɗu da Allah wallahi kuma sai Allah ya saka ma dukkan wanda ka zalunta. Na gode. To don Allah ina mai baka shawara da ka bar abin da kake. ka buɗe makarantar oh. allo ko islamiya shi yahi ma sauki ko ice oh, kake saidawa yi ma sauki bisa ga abin da kake aikatawa shi ce na gode to duka wanda ka zama in Allah ya yarda to ka bari gaskiya ina ne ba in Allah ya yarda na gode na gode Allah ya miki albarka to amin Allah ya miki albarka da ke da zuri'arki da mijinki gaba ɗaya to amin ni dai ina mai ƙara oh. baka shawara wallahi zaka zauna cikin kabari zaman kabari ba wasa ba ne ba wallahi ka duk dan Allah saboda wallahi ka haɗu da mala'ikun Allah ko wurin zarar rai kuma tun cikin duniya waɗanda kake damfara wallahi sai Allah ya saka masu na gode na gode kyau don Allah ka kiyaye ka da kake yi don Allah to na gode na gode na gode to Allah ya shirya ka amin amin masu sauraro duk lokacin da wani ya kira ku wai shi aljani ne ko rauhani ko dai wani abin to kuma tsawayar ku ku fara ɗauka domin a fallasa su ma duniya a yi hattara kamar yadda malamai suka sha faɗa mana duk wanda ya kira mutum a waya ya ce shi ba mutum ba ne to ɗan damfara ne kada a yadda da shi kada a saki jiki a bari su yi cuta a sanar da abokai da iyali da 'yan uwa duka domin idan an kawar da sirri to zai yi wuya a cutu allah ubangiji ya kare mu amin summa amin ibrahim alfa ahmed a birnin washington dc to ma da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya buƙaci goyon bayan ƙasar Saudi Arabia wajen ƙarfafa yarjejeniyar rashin tsokanar fada tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawayen ƙasar kafin taron da za a yi wani lokaci a wannan makon domin tattauna rikice-rikice a yankin. John Kerry yana ƙoƙarin samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe a Siriya wadda take ɗirgirgire. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya gana da Sarki Salman wanda a ƙasarsa ke goyon bayan 'yan tawaye da suke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad na syria hare-haren da 'yan ƙungiyar isis suka kai jiya lahadi a ƙasar iraq ya kashe akalla mutane 29 da na fiye da mutane 70 jami'an iraq sun ce hari mafi muni da ƙungiyar isis ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa shine wanda aka kai akan masana'antar gas da ke kusa da birnin bagadaza da ya kashe akalla mutane goma sha hudu da raunana mutane a ashirin da bakwai. 'Yan sandar ƙasar sun ba da labarin cewa wani wuri kuma hare-hare bamabamai guda uku daban-daban sun auna unguwannin da ake hada-hadar kasuwanci suka kashe akalla farar hula takwas da raunana mutane ashirin da takwas. Tsaffin ministocin Faransa guda bakwai mata ciki har da shugabar asusun IMF Christine Lagarde sun ce ba za su ƙara yin shiru a kan cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar ƙasar faransa ba jiya lahadi a cikin wata mujallar ƙasar da ake buga mako-mako mai suna jonaldo dimashe matan suka lashe takobin wallafa dukkan furucin cin zarafi da musguna musu da ake yi da kuma irin halayyar da maza 'yan siyasa suke nuna musu. to madalla da ta kai tutun labaran ne muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman jummai ali da ta na gabatarwa da cubahiru diodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku sai an jima ku